Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata me murza kuli-kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli-kulin Najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin bibiya kan batun damawa da mata a harkokin siyasar Najeriya. ganin ana kan tsaye da 'yan takara a matakai daban-daban na zaɓukan da za a gudanar shekara mai zuwa. Za mu ji abin da ke hana ruwa gudu a wannan yunkuri da kuma matakan magance su. Idan yau ne ka fara sauraron shirin, bakin da muke tare da su su ne barista Badiha Abdullahi Ma'azu. 'yar gwagwarmayar kare hakkokin bil'adama da hajiya hawa el yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai karkashin tuta jam'iyyar mpm domin wakilta mazabar kano ta tsakiya sai kuma kwamre sa'idu kabiru dakata daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari jagoran shirin mahmud ibrahim kwari ya tambayi kwamre dakata ko halin kuncin rayuwa da galibin talakawan najeriya ke ciki na tasiri a yadda suke kada kuri'a da ke hana ba mata dama sai ya bayyana cewa. Eh gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci, akwai rashin ilimi, akwai rashin aikin yi, amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan ƙange-ƙange so idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun a zama a tsarin siyasar Najeriya so yana ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata already dama akwai a matsaloli kamar yadda muka fito akwai e, barriers daban-daban na culture na tunani na addini da wasu suke tunani sannan kuma yanzu ga maganar shi kan shi kuɗi din so matukar ba a yaƙi wannan al'amari ba ba yadda za a samu wannan daidaito din na cewa kowa ya shiga shi samu wannan cibiya mu da sauran abokan aikinmu muna ta ƙoƙari mu ga cewa an yaƙi wannan siyasar kuɗi ɗin kuma an ba wa dukkan waɗanda aka ware su musamman mata matasa da mutane masu bukata ta musamman domin su masu takata su rawar a tsarin siyasar najeriya an bar sa me saƙon ke na ƙarshe musamman a dangane da wannan batu na a baiwa mata dama su shiga siyasa don su taka rawar da ta dace to ni dai na fi so ya zama a zahiri hmm. da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasan nan ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki nigerian political landscaping ya ɗauki kowa ya ba kowa dama amma yanzu kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable so masu ita ma za ka ga koda suna da niyya ina suka ga kuɗin ma da za su je su sai fom da sunan takara tun daga nan an rushe ambishan ɗinsu sannan idan an tashi maganar mata dai siyasar mata a ba mu dama saboda yanzu abin da ake an ce empowerment an yadda tattalin arziki yanar ke an yadda ana cikin ya da kanin wani an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake yi an yadda cewa Najeriya tana cikin hard times ɗinta saboda komai nata yana cikin matsala amma sai a ɗauki naira dubu biyar dubu goma a ce an ba mace jari idan muna da wakilcin mata mai murza kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli najeriya a ci a ce shi ake entertainin mutane gashi nan za a yi shi mai kyau da garɗi da ƙwari da rike ciki ka ci kana santi amma ba a san ane ba ƙwarya da ƙoƙo da shantu an musu design sun tashi fulawa vas mai kyau china su ne garin kyale-kyale da india to ko can ka kai zaka sai da abinka a ba su dama ya zama na tallafin ba na cikin ɗaki ba ne tunaninmu ya fita daga cikin ɗaki ya fito waje mu san akwai sararin samaniya ga taurari ga nan lokon ga can sakon amma sai a kunshi a ba ɗaki a ce ka zauna kai tatsan man kuli-kuli kai man eh, kawo shi ka tafi ba a rena ba amma ba zai biya bukata ba solution ake nema mu ma mu gaya wa duniya muna da talent muna abubuwa na gargajiya ba za su kai su kawo ba amma za su shiga duniya su fantsama a san mata ne suke irin wannan sana'o'in kuma suke samun tallafi za su ɗauki ma'aikata za su taimaka wa ƙasa za a fita daga wannan ni'yasin. Hajiya Hauwa ko me saƙonki na ƙarshe eh, tunda kina takarar Senate daga eh, mazaɓar Kano ta tsakiya? To saƙona na ƙarshe shine gaskiya ina kiran mata da maza gabaki daya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci kowa za ka zaɓa ka zaɓi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne kuma yana da inganci kuma zai wa ƙasa adalci zai wa kuma jihar ka adalci zai wa kuma constituency ɗinka adalci kuma in hadda dama a jawo hankalinsu ga cewa Um, tattalin arziki ya lalace amma fa mutane ba suna cikin akuba talauci ya yi yawa kuma eh, a ringa tattaunawa da su cewa fa mata kama a zauna a yi rubutu a yarda cewa in kaji gaskiya ba zuwa za ka ka ma kujera ba a fito da a bujiro da abubuwa wanda lallai lallai zai taimaka wa al'umma misali kuɗaɗen nan da suka halatta wa kansu wanda bai kamata ba su taimaka don Allah in an je a yi ƙudurarruka wanda watakila in aka rage rabi ma kaɗai aka dawo da shi constituency ya zama to mutanen constituency din nan zai musu amfani Kuɗaɗen nan sun yi yawa a ce mutum ɗaya ana bashi biliyoyin kuɗi to cin kamar lafazan kamar lafazan ki na nuna cewa ba waɗannan kuɗaɗen ne a gaban ki ba haka ki so ki ga mutane cewa bai daga cikin abubuwan da kike kallo watakila ki samu waɗannan kuɗaɗen nake hidimta mutane ni abin da nake so a lura shi ne duk abin da aka fito da shi za a yi shi dan Allah to a duba shi da kyau saboda in ka yi wa ragowar mutane yaudara ba za ka yaudara ubangiji ba ni kiran da nake yi ina kira ne a madadin talakawan Najeriya. Tsakani da Allah sun shiga tsaka mai wuya. Za a tashi mutum ba shi da abinci, in yi rashin lafiya sai dai ya mutu a ɗaki. Mu duba Allah kamun fushin Allah ya sauka a kanmu. Magana ce ba ta Hauwa ta fito takara ba. Magana ce ta mu wakilan Allah ne a cikin duniya. idan ba mu yi haka ba waɗanda suke da lafiya da abin da Allah ya basu wanda za su fito su shiga su adalci to wallahi duk abin da ya same mu ubangiji fa ya riga ya faɗi ba fa zai canja mana ba sai fa mu canza kuma mace idan ta fito wanda an tabbatar tana da inganci ta gwada a cikin duk al'amuranta da take yi da mu'amalarta da take yi da kuma ayyukan da ta yi a ba ta dama ita ma ta kawo gudunmawarta Shi magana ta kuma kamar yadda yar uwata ta yi magana idan ana yin abin nan a tsafta to za mu samu al'umma mai inganci ba fa zai yi a ce fa al'umma fa za ta gini ba fa ana shan kwaya ana fyaɗe ana kashe-kashe babu fa yadda za a yi mace gaba kuma yawanci in ka duba su 'yan takarkarin nan da suka fito ake ta yi da su su ne fa Allah ya ba su dama wa'yansu sun yi shekara takwas wa'yansu sun yi sha biyu ba su yi ba a lokacin kuma su ne a lokacinsu a zamaninsu tarihi zai nuna ƙasan nan ta taɓarɓare koman ta ya lalace amma wai yanzu sun daɗa dawowa sun ce za su to wancan lokacin me yasa ba su yi ku duba tun hakurin bisashe dabobin duniya zakara to yake salisu ne mahatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa Hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane dai zalika mai kai baki Sau nawa kuma za mu sallama da bakin namu barista Badiha Abdullahi Ma'azu ya gwagwarmaya kare hakkokin bil'adama da Hajiya Hauwa El Yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai karkashin tutar jam'iyyar NPM domin wakilta mazabar Kano ta tsakiya. sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. Yanzu a madadin su duka da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma hero Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke